This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 17, da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da hantsi Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan rigamar shirin. Bayan labaran duniya Ibrahim Alfame da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani amma kafin nan ga cikakkun labarai. To an gaishe ki Grace. Jama'a tare da sallama ga cikakkun labaran wanda ni Usman Kabara zan karanto. Shugabannin ƙasashen Liberia, Gini da Saliyo na neman taimakon dalar Amurka miliyan dubu uku don tallafa wa ƙasashensu da cutar Ebola ta yi wa fyaɗar 'yan kaɗanya ta kashe fiye da mutum dubu goma sha ɗaya, wanda hakan ya taɓa tattalin arzikinsu. Ellen Johnson Salif ta Liberia ta bayyana haka a Majalisar Ɗinkin Duniya a wani taro da aka yi wanda ta ce duniya na da muhimmiyar rawar da za ta taka game da wannan cuta mai hatsari a duniya. shi ma alfa konde na kasar gini ya roƙi da a yafe wa kasashen guda uku basukan da ake su, shugaban salio ernest bai koroma ya ce dole a guji cewa ciwon ya lafa ko kuma cutar ta kau bisa la'akari da yadda take neman juyowa sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya ce hikimar da ake bi wajen yakar cutar yana haifar da ɗa mai idanu sai dai matsalar ita ce a ƙarshen matakin da ake ɗauka na ɓullar cutar yana neman ya kawo gardama. mayakan al-shabab sun kai hari wasu otal-otal guda biyu a mogadishu babban birnin kasar somaliya a jiya juma'a da yamma sun kuma hallaka akalla mutane goma sha hudu shaidun gani da ido sun ce wata mota shaƙe da bamamai ce ta fasa babbar kofar shiga otal din wahiliya inda maharan suka mamaye otal din tare da jikkata wasu mutane guda goma sha shida Ministan albarkatun ruwa na ƙasar Somaliya Mohammed Umar Emoy yana ɗaya daga cikin ɗimbin jami'an gwamnati da wannan hari ya da su a hotel na Wahiliya. Ya faɗa wa muryar Amurka cewa yana fara buɗe baki ne sai kawai ya ji ƙarar fashewar wani abu a mashigar otel ɗin. Sai dai jami'an tsaro sun kai ɗauki lokacin da suka yi ƙoƙarin dakatar da faruwar wannan al'amari a cewarsa. Haka ma a otel ɗin Siyad an kwashi tsawon sa'o'i biyar ana barin wuta a kusa da fadar shugaban kasar somaliya ministan tsaron cikin gida na kasar ya ce an kashe maharan guda goma sha hudu a jimillar otal din guda biyu a yanzu dai gwamnati ta shawo kan lamarin otal din tare da mamaye otal din al-shabab ta kwashe shekaru tana neman hamɓarar da gwamnati domin kafa daular islama kamar yadda suke ikirari sun ce suna ke da alhakin kai waɗannan har-hare guda biyu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya ambaci sunan ƙasar Tunisia a matsayin babbar wadda ba ta ba wa kasashen eh, rundunar sojojin NATO haɗin kai domin ganin an shawo kan matsalar da ta addabe su, wanda ya ce ba sa ba da goyon bayan da ya kamata ga sojoji na Amurka domin shirin yakar lamarin. Obama ya bayyana haka ne a ziyarar da shugaban ƙasar Tunisia Bejiked Isebsi ya taɓa kaiwa a watan Mayu a nan Amurka. Ya kuma ce Amurka ta damu da haɗa karfi da karfe da ƙasar ta Tunisia. 'Yan Tunisia sun hambar da gwamnatin Zainal Abidin bin Ali a shekarar 2011 don kwatar kansu daga mulkin kama karya kuma kasar larabawa ta farko da ta fara botsarewa kama karya a juyin juya halin kasashen larabawa duk da ci gaban da tunisia ke samu a fagen siyasa tana fama da matsalar ta'addanci wanda ko a kwanan nan sai da kungiyar isis suka farmaki wani wajen bude ido suka kuma hallaka mutane 38 a wajen in ba a manta ba sun taɓa kai hari a wani gidan tarihi mai suna museum da ke birnin tunis suka kuma hallaka 'yan yawon bude ido daga kasashe daban-daban guda 21 jagoran ɗariƙar katolika papa roma francis ya samu gagarumar tarba a faragwai a jiya juma'a inda nan ce matsayarsa ta ƙarshe a ziyararsa ta kudancin amurka an tarbe shi a filin jirgin sama da ke asunshiyon shugaban kasar faragwai din shine ya tarbe shi wato ratio cortes inda ya tarbe shi tare da wasu 'yan mata da suka yi shigar al'adun gargajiya suna ta rera waƙoƙin maraba. A cikin ziyarar ta Papa Roman zai yaba da ya yaba da al'ummomi da kuma irin yadda aka tarbe shi. Sannan kuma a ziyarar da ya kai a baya Papa Roman ya ziyarci wani asibiti da gidan marasa galihu. A Juma'ar ne dai ya kammala ziyarar da ya kai zuwa wani gidan yari a Palmasola mai cunkoson da ake cewa an gallaza wa mutane a ciki. a kasar ta bolivia gidan yarin da aka tsara zai ɗauki mutane 800 amma an dankare shi da kimanin mutane 5,000 Babban limamin Kiristocin ya rungume fursunoni tare da yi musu wa'azin ƙauracewa miyagun halaye, daga ƙarshe kuma ya yi kira ga masu aikin gidan yarin da su yi aiki bisa tsoron Allah ba tare da tursasawa ko kuma gallazawa su fursunonin ba. Alƙalan ƙasar Bolivia dai kimanin guda dubu ɗaya ne tare da wasu masu gabatar da ƙara guda ɗari uku ke fuskantar tuhumar cin hanci da rashawa. A ƙarshe dai an sauke tutar nan mai tsohon tarihi da nuna ƙiyayya ta Confederal flag da ke kudancin Carolina a nan Amurka, tutar da aka yi ta kiraye-kiraye a tuge ta daga tsakiyar birnin. Ɗaruruwan jama'a ne ɗauke da tutoci suka dinga murna rike da tuta Amurka suka dinga rera waƙoƙin murnar cire wannan tuta daga jinsi daban-daban na 'yan ƙasar, tutar da ta shafi shekaru fiye da hamsin a tsaye wanda ba wanda ya taɓa tunanin cire ta a wannan lokaci. makonni uku kenan da ake ta fafutukar kiran a cire wannan tuta tun bayan da dilan rof dan shekaru 21 farar fata ya bude wuta a cocin baƙaƙen fata da ke da tarihi hallaka mutane tara shi dai wannan makashin ya rungumi wannan tutar ne kafin ya aikata kisan kan 'yan wasannin nishadi da dama ba sa kai ziyara a kudancin carolina saboda wannan tuta masu fafutuka sun sha kiraye-kirayen sauke ta tun fiye da shekaru 20 a baya amma abun ya ci tura wanda sai a yanzu ne haƙarsu ta cimma ruwa an sauke tutar kwana ɗaya bayan sa hannun da gwamnan jihar wato nikki haley ta yi da 'yan majalisarsa game da wannan tuta da kuma sauke ta da suka buƙaci a yi to madalla labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi. To ma da layo me muke tafa da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda uku. Rahoto na farko a game da cutar zazzabin cizon sauro. Rahotonmu na biyu zai magana a game da cutar dindimi yayin da rahoto na uku zai magana a game da cutar masassarar tsuntsaye. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar puntuwa da ke jihar Katsina ranar ɗaya ga watan biyu na wannan shekarar. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. hukumar yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro tarin fuka da kuturta da kuma cuta mai karya garkuwar jiki wato sida ta jihar bauchi ta gudanar da wani shiri na bibiyar yadda al'umma ke amfani da gidan sauro da hukumar ta rarraba a kwanakin baya hukumar yaƙi da zazzabin cizon sauro tarin fuka kuturta da kuma sida wato bakatma a kwanakin baya sun gudanar da gangamin yaƙi da zazzabin cizon sauro bayan rabe-raben gidan sauron da suka biyo baya sun kuma bi don duba yadda ake amfani da shi gidan sauron na tuntuɓi dr muhammad sambalima kan yanayin yadda suke samun rahoton raguwar cutar zazzabin cizon sauron to alhamdulillah idan kika duba za ki ga cewa eh, asibitocin nan manya-manya general hospitals yawanci mutane sun fi zuwa wurin don haka bayanai na asibiti kullum ana dogara ne ga bayanai da yake fitowa daga manya-manyan asibitoci to amma mun san cewa kuma sau da yawa mutane ba sa zuwa asibitin sai ya zama dole wanda wannan ba karamin matsala ba ne wajen samun cancance ko kuma eh, bayani na gaskiya wajen a gane ya yawan wannan cuta amma idan muka duba mu da muke karba asibiti tun 'yan shekaru bayan nan mun ga canji kwarai da gaske wajen masu zuwa da wannan cuta na zazzabin cizon sauro da kuma waɗanda suke mutuwa saboda wannan cuta din bayanan da muke tattarawa na asibitoci ya nuna mana cewa lallai abin yana raguwa ba kamar yadda ake gani a baya ba. Dr. Muhammad sambalima Lima daga can sabon gari ta gabas da ke garin Ningi ya ce ba su da matsalan zazzabin cizon sauro a yankinsa. Sunana Idi Adamu dan yaya. Ba an kawo gidan sauro an rarraba kwanakin baya ya zuwa yanzu kuma su hukumar Bakatuma suka biyo domin su ga cewa an raba kuma ana amfani da shi ya yanayin anguwanka an samu gidan saura kwarai an samu sun shiga kuma duk sun ga gidajen kowa ya riga da daura shi ana amfani da shi mu gidan sauran ma ya mana kaɗan ƙari muke so da mutanen mu da dama wanda muke son a ƙaro mana gidan sauran nan don ba mu samu ba mu same shi sosai ba na je na karɓo wani to ya lafiyan mutanen anguwanka ana samun cututtuka ba a samu sosai sauro kan ya ragu don yanzu tun da kowanne ya je ya ɗaura shi to da yawanci mun samu saukin ciwace-ciwacen sauran nan yanzu yanayin karɓar rigakafi a unguwanka suna karɓa su mutane wai wai wai wai wai kin ballo min kuma yadda ake karɓa ma sosai ma kuwa a da ba a karɓa amma lokacin da farkon da na kama mai anguwa ina da ni dan masarautar ningin ne da suna dan kin karba to da na kama aka bani mai anguwa sarkin ningi bani mai anguwanci da na kama ina ta su da lalami da magana da kuma wasu in tilasta to aka shiga karban magani sosai ma don yanzu ko da fita suka yi daga gidan mutum a guji ake bin su a ce kamanta da wani kamanta da wani kamanta da wani yanzu karban magani da ake yi ina ganin amma iya nan da ni cikin gari ba wanda ya fi mu to ana samun mace-macen mata ne da ƙananan yara a'a yanzu kam da ana samu amma da yanzu da aka samu karɓan magunguna da rigakafin nan to abin ya yi mana sauki sosai sai a aihu ma lafiya a gida asibiti ma ba a sani ba dagacin sabon garin ta gabas kenan idi adamu dan yaya amina abdullahi girbo sashen hausa na murya amurka daga bauchi a najeriya a gaida amina abdullahi girbo shin ko mai sauraro ya san me ke kawo cutar dindimi Wani bincike da masana suka gudanar a Najeriya a shekara ta 2012 na nuni da cewar banda kasashen Indiya da Indunusiya, Najeriya ita ce kasa ta uku wadda aka fi fama da cutar dindimi Binciken na nuni da cewar sama da mutane miliyan ɗari ne ke fuskantar barazana ta kamuwa da cutar, yayin da aƙalla jihohi sha uku ke fama da wannan cuta. kana kuma aka samu kimanin kaso 23 cikin 100 masu cutar a jihohin wanda sauran jihohin kuma ke fama da masu cutar da kaso 10 cikin 100 to ko yaya cutar ta dindimi take tambayar kenan da na yi ga Dr. Usman Haruna na asibitin kwararru na Rashid Shakona a jihar Jigawa ciwon dindimi ciwo ne da ake samun sa ta hanyar cizo na wani ƙuda da ake kira black fly da hausa zan iya cewa baƙin ƙuda kenan shi kuma ƙudan yana zama ne a yanki na inda akwai ruwa ruwa mai gudana ba ruwan da yake tsaye ba to yawanci idan shi wannan ƙudan ya ciji mutum akwai waɗansu ƙananan tsutsotsi ƙudan yake ainihin sawa a jikin mutum microflaria ake kiransu da turanci to su wannan microflaria ɗin za su yi yawa a jikin mutum sai ka ga wani lokacin a jikin fatar mutum sun yi kaman kulu-kulu haka yana da ƙaiƙayi mutuƙa sannan banda nan kuma yakan shi wannan micro filariya din sukan yi tafiya kuma su tafi can cikin ido idan suka tafi ido akwai suna kosin wani abu da ake faɗa da turanci keratitis duka zai iya kawo wannan wanda iyasi da aka yi shi wannan ciwo na dindimi shine ciwo na kashi na biyu da yake kawowa makanta na hanyar kwayar ciwo wato na farko shine akwai trachoma ita ta fi kawowa to amodarin ido amodari eh. shine na farko sai kuma wannan ciwon shine na biyu to lokacin da mutum ya samu ainihin wannan ciwon zai iya sa mashi makanta gaba daya ko kuma rabuwar gani sannan kuma jikin wanda yake ainihin da wannan ciwo za ga yawanci suna fama da kaikayi sannan kuma da haka kamar kuraje a jiki to yaya yanayin wannan cuta ta dindimi ya ku a nan bangaren ku a jigawa? Alhamdulillah tun da na fara aiki yau wajen kusan shekara shida ban taɓa samun mai wanda yake ɗauke da wannan ciwo ba. To kenan kana ganin kamar akwai karantar masu irin yanayin wannan ciwo kenan? Eh, akwai karancin masu ɗauke da wannan ciwo kamar yadda na faɗa a baya yawanci mutanen da suke zaune a gu mai ruwa wanda ruwan kogi kenan kamar kogi mai gudana yawanci su suka fi zuwa da wannan ciwon kuma kamar yadda a duniya duniya ma gaba ɗaya ciwon yana sauki tun da ƙasashe wajen 122 ne suke fama da wannan matsalolin yawanci a afirka amma kuma yanzu ya kasance a cikin waɗannan ƙasashen kiyasi da aka yi shekara ta 2002 ya nuna kawai ƙasa sha biyar daga cikin waɗannan ƙasashen ne suke ɗauke da wannan ciwon a cikin wannan ƙasashen na najeriya tana ciki wanda kuma duka sauran kasashe sha biyar din a nan afirka ne to kasancewar haka za ki ga ciwon ba ko ina yake ba misali kamar a jihar jigawa in kin duba ba kowane yanki ne yake da ainihin ruwa ba akwai bangaren da za ki ga kamar tudu ne sosai ba koguna da sauransu to amma in kika duba za ki ga akwai bangarori masu ruwa din to ko daga bangaren masu akwai koguna da sauransu ban taba jin an ce ga wanda ya taho da to Allah dai ya kare mu da lafiya Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halima Abdullahi, an tabbatar da ɓullar cutar mura tsuntsaye a wata gona da ke jihar Maraɗi a jamhuriyar Nijar. bayan bincike na ƙwararrun likitoci da ƙasar italiya ta tabbata gaskiya cewa mara tsuntsaye ce ta ɓarke a cikin wata gonar kaji da ke nan birnin maraɗi tarakta salihu isyaku na ma'aikatar kare lafiyar dabbobi na jiha ya tabbatar da haka wannan mura tsuntsaye tabba ita ce mura tsuntsaye kuma irin wadda aka samu a shekaran jiya nan kano cewa da virus h 5 kuma wannan virus tabba shine an yana surkile a cikin wannan farma ta gidan gona da mun ka samu wannan barakaci akwai shi da illa babba ga mutane mura tsuntsaye wadda aka ce ma h HNI eh, ita ce ma pathogen tana iya kama mutum saboda akwai lokacin da ta canza yanayi har ta zanta samu illa ga rayuwar da adam. Cutar da likitoci suka ci tana iya kadama bil adama muddin ba ɗauki mata matakai ba. To ku masu hadarar sai da kaji me za ku je a kai? To mu dai matsala ce gare mu. ya yasa matsala ce gare mu saboda mu dai ba mu da inda za mu neman wani abinci ta bangaren kaza ganan ne muke samu abin da za mu ci mu biya mu kamar bukata. Ko kama a mu dai mu abin da ake ga kaji mun san da shi. yanzu ina hada hada kasuwanci ta kwana gare kuma sai da kaji to hada hada kasuwanci yanzu dai masalan da adda kwai ka ga dai abin da ya tabarbare saboda mutane masu sai kajin ko da sun yarda da a'a ba gaskiya bane abin da kuke gai to kuma sun dan rage can kaji tunda yanzu sai ka samu mutum da kazar da za ta kai kwana goma bai saida ba to gaskiya munan masaida kaji ba mu da shi ko ja abin da yasa mu kaza mu ba zama take ba kaza an ta zo na kwana ɗaya race kwana uku rana ta tashi to munan ya za a zo a ci mana da marasa sai eh, ku ba ku sayo na gidan gona ku saida a'a ba mu sai wannan ba mu sai da kajin gidan gona kuma cuta ce ke tashi abinda muke so mu gaya maka kajin mu na saidawa ne ba masu zama bane ba sannan wani irin nau'in matakai ne kuka dauka da rakata na maitar kare lafiyar dabbobi na sha Malam Salif Isyaku da amsa. Deja abun da a saura cikin arba'in din kaza 233 ne. Kai an toye su an gina rami an turbude shi kuma kwannan wajen eh, tara ne an kona su. Akwai kuma kwai wayanda suke cikin mashin ta kyankyasa wajen 28,800 kuma wayannan kwan duka an hudu su an toya. Kenan a cikin gonar shi yau ba dan kwai ko dan kaza guda da ake yawo cikin gona. An sa kuma magunguna an hesa ta ko ina ta ganin cewa wannan kwaya cutar ta tsaya daga nan cikin gona sannan kuma an ɗauki matakai a cikin gari na maradi. duka inda muke tsammanin adda kaza ake kiwon kaza mun ɗauki shi neman aika za su tabbatar mana cewa ciwon nan ya yaɗu cikin gari ko bai yaɗu ba ai muna fata ya tsaya can su masu sai da kaji ga za a da su ko daga burkina faso ko daga najeriya ta wannan hanyar ne abu ya shigo mu kenan kiran da gare ni zuwa mutane masu aikin kaji eh, su yi hakuri su kama mana kokowa wannan cikin ɗan sati biyu uku da za su wuce ayyuka za su koma daidai amma yanzu eh, dai ya kasance kullum ana ci gaba da kawowa kamar koma baya ne ake ana kokarin kashewa kuma ana kokarin sayo ciwon sha'ibu mali murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar a gaida sha'ibu mani Da wannan rahoto na Sha'aibu Mani za mu kai ga tattaunawar mu ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a karamar hukumar Funtuwa da ke jihar Katsina a ranar 11 ga watan biyu na wannan shekarar inda a yau za mu kawo muku jawabin malama Haulatu Sa'idu dan baba babbar jami'ar lafiya a babban asibiti da ke garin Funtuwa inda za ta yi mana magana akan muhimmancin zuwa awo ga mata masu juna biyu. 'Yan uwana mata sunana Haulatu Sa'idu dan baba. zan faɗakar da ku game da mahimmancin zuwa awo ga mace mai ɗauke da juna biyu. Kun san yanzu an yi nazarin cewa mace-macen mata masu ciki yana ƙaruwa fiye da raguwa. Shi yasa wannan gidan rediyo namu wato Voice of America ta, mana, ta shirya mana wannan taro domin a faɗakar da ku game da abubuwan da ke kawo mace-macen mata masu ɗauke da juna biyu. Abu na farko da zan magana shine wato ciwon tsinkau-tsinkau. da Allah ku saurara ciwon tsinkau tsinkau wanda yake kawo barazana ga rayuwa mace mai ɗauke da juna biyu <clears throat> alamomin shi shine kumburin ƙafafu ka rika jin ciwon kai mai tsanani tare da mai ganin jiri ko faɗuwar gaba saboda haka duk macen da ta ga tana da wannan alamomi me ya kamata ta yi sai ta zo asibiti ko a diba lafiyar jikinta sannan kuma wurin zuwa awo ne ake iya tantance wa'annan matsalolin in mace tana zuwa awo za a iya gane su kafin mace ta fada cikin wannan hadarin na tsinkau tsinkau wanda yawancin mata idan suka same shi yana kawo illa ga lafiyar su da lafiyar abin da ke dauke cikin cikin su abu na biyu kuma shine rashin ma faɗakarwa rashin baki san ma cewa ya kamata ki zo awo ba ko bai kamata ba ila a karkarar ku ba asibiti ko kuma akwai asibitin ma mai gidanki bai baki izinin ki zo awon ba ko kuma al'adar gidansu ce ba ma sa bari a yi awon cikin saboda haka yana da kyau ku san cewa ya kamata kuna da wannan yancin na cewa ku zo a diba lafiyar cikin ku idan kuna ɗauke da juna biyu sai kuma rashin haihuwa a asibiti mace na dauke da juna biyu bata zo ta yi awon ciki ba sannan kuma ba za ta zo asibiti ta haihu ba sai ta haihu a gida kuma shi haihuwa ka diba an ba ikon Allah ba wa ke raba mutum da mutum sai Allah ko ba haka ba saboda haka yana da kyau ka zo wurin kwararru wanda za su taimaka maka ka haihu lafiya abin da duk Allah ya kaddaro ba mai iya tare shi amma me rigakafi an ce ta hi magani ka zo ka haihu wurin ƙwararru ka haihu lafiya a kula da kai a kula da jaririnka in lafiya lafiya a sallame ka ka te gida amma ba ka haihu a gida ba sai ka riga ka haihu jini ya balle maka sannan kuma a hau tare tare yadda za a yi a kawo ka asibiti babu ma mota maza duk sun tafi gona kun gani haihuwa gida ba ta da wata fa'ida ya fi dai mutum ya zo asibiti ya haihu in ya haihu lafiya a sallame shi ya ɗauki jaririn shi ya tafi gida za a yi maka tsare-tsare waɗanda za su hana ka faɗawa haɗari menene tsare-tsaren za a yi maka allurar tsaida da jini ko ba akwai bugun jini ba yawwa to da ka haihu za a yi maka wannan taimako wanda zai sa ba za ka faɗa wannan bugun jinin ba kuma kowace haihuwa da yadda take zuwa wata za ta zo da bugun jinin wata ba za ta zo da shi ba kai baka san a wani matsayi kake ba tunda baka riga ka haihu ba ko ba haka ba saboda haka ku sa ma ranku kwaɗayin haihuwa a ina a asibiti ka haihu lafiya me ya kamata kai idan kana ɗauke da juna biyu ina da makwabci mai gida na bai da abin hawa ya kamata ku sanar da makwabcin nan da wuri cewa dan Allah zaka taimaka mani in Allah ya sa haihuwar nan ta zo ko da cikin dare ne zaka taimaka mani da abin hawa kuma ka aishi lambar waya ka aje zamani ne muke ciki wanda me abu ya yi wuya ba kowa za a kwankwasa ma gida ba ya buɗe ko ba gaskiya ba amma in kina ɗauke da juna biyu mai gidanki ya je hiɗi ma makwabcin nan cewa iyali na na dauke da juna biyu a kowane lokaci in naƙuda ta zo don Allah malam wani ka taimaka mani da abin hawan nan kai mai ɗaki na asibiti ta haihu to kaga cewa yana da sani cewa shi ma zai iya bada gudunmuwa na ganin ki haihu lafiya ko ba haka ba kuma duk sanda kuka anshi lambar waya zamani ne Allah ya kawo mu na sauki akwai lambar waya ka anshi lambar waya na makwabcinka ka ajiye mata waɗanda suke zaune su kaɗai a gida yana da haɗari ka zauna kai kaɗai a cikin gida kana ɗauke da tsohon ciki ka zauna kai kaɗai a gida yana da kyau ka samu wata ko da yarinya ce wadda za ki iya aike makwabta wadda za ku zauna mai dan wayo za ta iya zuwa ta kira miki wani in naƙuda ta fara wata naƙuda tana zuwa ga dangadan ba ki da ƙarfin da za ki iya shiga ko nan da can ki ce ina cikin naƙuda zan haihu amma kin gani idan kina da lambar wayan nan ajiye za ki iya kira sannan akwai abin da ake ce ma ɓoyo ɓoyon da ba mai taɓa shi shine wannan recharge kati na naira ashirin akwai na naira goma goma muna yin abin ne yadda har na ƙasa ƙasa shi ma zai iya samun damar cin moriyar wannan abin ka sayar da caji katin ka na naira ashirin ka ajiye kar ka sake ka loda shi a waya ko ka loda shi ba a kashe shi shi wannan na menene na kiran waya ne idan hakkina cikin wannan naƙuda in ba ki da sararin waya me ya kamata ki ya kasance ba ke kaɗai bace a gida tunda ba kowa ke da waya ba ko ba gaskiya ba ya kasance ba kai kaɗai ba ne a gida saboda kana ɗauke da abin da yana iya sa salwantar da rayuwarka idan baka kula ba ko ba gaskiya ba abu na uku da za mu magana shi shine abubuwa waɗanda suke damin mu waɗanda ba ma mu san cewa suna damin mu ba mai ciki ta rika kwanciya ba cikin gidan sauro ba wannan sauran yana haifar da me malaria tana kawo tsananin barazana ga cikin wannan mai juna biyu tana kashe 'ya'ya a cikin ciki sannan kuma ta hada da me wanda ke dauke da su wato ita mace mai dauke da juna biyu tana hadawa da su in ta tashi gama gari take yi ba ta yin daya saboda haka mutanen mu da dama ba su tsorata da wannan ciwon ba kuma ya kamata a ce kun tsorata yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo mace-macen mata masu ɗauke da juna biyu sai matsalar me rashin kula ta yi daga gare ki ta yi daga mai gidanki ta yi daga 'yan uwanki akwai abin da ake ce ma obstructed labor da turanci shine mai naƙuda ta zo da gaddama ko hannu ya yo gaba ko kafa ta yo gaba ko cibi ya yo gaba saboda haka duk sanda mai juna biyu ta ga wata alama ko ruwa na zuba ko ta ga jini ba a san kana dauke da juna biyu kwata kwata a ga alamar jini ko da digo ɗaya a jikinka saboda haka da ka je fitsari ka ga wannan jini ko kika ji alamar lema a jikinki sai ki hanzarta zuwa asibiti in za ki zo asibitin nan ki taimaka ka ki zo ke kadai a samu abokin rako wanda ko da bisa hanya yanayinki na iya canzawa kina da mataimaki kusa da ki wanda zai iya taimaka maki Dika-dika da wannan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Allah na yana bayani, ashe, gari shan cika cikin ciki. To, masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. Karshen cikin kima ce Karshen cikin Allah na yana bayani. tuwa gai gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Shugaban shugabannin kasashen liberia gini saliyo na neman taimakon dala amurka miliyan dubu uku don tallafawa kasashen su da cutar ebola ta yau fadar 'yan kaɗanya ta kashe mutane fiye da dubu goma sha ɗaya wanda hakan ya taɓa tattalin arzikinsu ellen johnson salif ta liberia ta bayyana haka a majalisar ɗinkin duniya da aka yi wani taro a jiya juma'a inda ta ce rawar da duniya za ta taka muhimmiya ce ga wannan cuta mai matukar hatsari mayakan al-shabab sun kai hari a wasu otal-otal guda biyu a magadishu inda kuma suka hallaka mutane goma sha hudu shaidun gani da ido sun ce wata mota ce shaƙe da bama-bamai ta fasa babbar kofar shiga hotel din wahelia ta kuma mamaye mutane inda wasu guda goma sha shida ma suka jikkata Shugaban Amurka Barack Obama ya ambaci sunan kasar Tunisia a matsayin wadda ba ta bawa neto haɗin kai domin yakar abin da ya dame ta. Obama ya bayyana haka a wata ziyara da shugabansu Beji Ked ya taɓa kaiwa. To, madalla abin da ya sawaka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma kibahiro ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni da injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri salamu alaikum Música This program has come to you from the Voice of America, Washington.